kaftin ɗin liverpool steven gerrard na shirin barin ƙungiyar ta liverpool a ƙarshen kakar ƙwallon bana wanda yake a lokacin ne raginsa da club ɗin zai zo ƙarshe Ɗan shekaru 34 kuma ɗan wasan tsakiya ya kwashe shekaru yana bugawa liverpool ta maula amma yanzu a lokaci yayi na barin ƙungiyar, babu inkari dangane da hukuncin da Gerrard ya yanke na barin kungiyar ta liverpool tsohon ɗan ƙungiyar tasu wato jamin karaga ya ce abin babu daɗi amma hakan ya yi daidai ko da ke jarar ya yi ritaya daga bugawa ingila ƙwallo bayan gasar cin ƙwallon ƙafa ta duniya bai bar buga wasan ƙwallon ƙafa ba yana da tabbacin buga ƙwallo a wani club ɗin ko da yake ya jefa ƙwallaye 80% a raga a cikin wasanni 695 da ya buga a zamaninsa.